mun gode wa Allah muna neman taimakonsa muna neman Allah ya mana gafara ya kuma tsare mu daga sharrin kawukanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye wanda Allah ya ɓatar, ko babu wanda zai iya shiryar da shi mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa mun shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne ko manzan allah ne allah ya aiko shi da addinin gaskiya ya yi albishir da gidan aljanna ga wanda suka bi saƙon da izo da shi ya kuma gargaɗi wanda suka ikar ɓas saƙon da izo da shi wanda ya bi allah ya bi manzan allah wannan mutumin sai gode wa Allah domin shi ne wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah bai cutar da kowa ba sai kansa ko ba zai cutar da Allah da wani abu ba Allah muna roƙonka ka salati da taslimi da albarka ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam, da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama al'ummar musulmi akwai wasu abubuwa guda biyar wanda ake cewa da su mafatihul gaibi in an ce mafatihu jam'i ne na miftahu wata makulli in an ce makulli shine abin da ake amfani da shi domin buɗe abin da aka rufe to amma a nan abin da ake nufi da makullin ba wai shi ainihin makullin ake nufi ba ana nufin rumbu ana nufin taska ana nufin ma'ajiya ana nufin ma'adana Allah maɗaukakin sarki ya keɓanci kansa da sanin wannan rumbun da abin da ke cikin wannan rumbun da abin da rumbun ya ƙunsa shi ake cewa da shi mafatihul gaibi wanda babu wanda ya san abin da yake wannan gurin sai Allah shi kadai shi sa yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa rumbu da taska da mabudai da makullai na gaibu na Allah ne kuma shine ya san su babu wanda zai san wani abu daga cikin abin da ke cikin wannan taska sai Allah shi kadai annabawa manzanni mala'iku salihan bayi babu wanda ya san wani abu da ke cikin wannan taska. amma Allah ina sanar da wasu daga cikin annabawa wasu daga cikin manzanni wani abu daga cikin abin da ke rufe a cikin wannan taska ta Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah ne ya san abin da ke cikin gaibi abin da ke fake babu wanda Allah yake tsinkayar da shi wannan abin Allah ya ce illa manir ba min rasulin amma wanda Allah ya zaɓa daga cikin manzanni Allah yakan nuna masa wani abin amma shi ma akan sanya masa gad akan sanya masa mala'iku wanda ba za su bari wani abu ya subuce ba balle wani ya ɗauka balle wani ya ji balle wani ya gano sai wannan annabin shi kaɗai ubangiji ta'ala a gurare da dama ya umarci manzon Allah da ya gaya wa mutane cewa shi fa bai san gaibi ba قل لا أملك, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء haka Allah yake da manzon Allah ya faɗa sanai ce da shi قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ne malamai suka ce da Allah ita da manzan Allah ya cewa bayi ban san gaibu ba ko kuma ba ni watan ba ni da masaniya game da taskokin Allah abinda ake nufi da taskokin Allah Su sune alghaib wani balaraban ƙauye ana cewa da shi alwari ibn amr ibnu harisa ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya gwada shin manzon ne ko ba manzo ba sai ce na zo gunka ina da tambaya guda biyar tambayar farko yaushe za ta shi alkiyama tambaya ta biyu na baro matata tana da ciki me za ta haifa tambaya ta uku garinmu ruwa ya yi ƙaranci yaushe za a yi ruwan sama na uku idan Allah ya kai mu gobe me zan samu ko me zai same ni na hudu a ina zan mutu ina tashi mutuwa wannan tambayar da iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake manzo ne daga Allah sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul luqman inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham kun ga an bashi amsa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu gaisa, ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wannan tambayoyin da yi guda biyar duka Allah ya bashi amsa inna Allah indahu ilmu sa'a magana tashin alkiyama Allah ya bawa kansa sani ba wanda ya sani wai nazilul gaisa kuma Allah shi yake saukar da ruwa shi ya san san da zai saukar Wai alamu ma fil arham shi ya san abin da ke cikin mahaifa me za a haifa namiji ko mace kyakkyawa ko mummuna na kirki ko ba na kirki ba wannan aikin Allah ne kuma shi ne isan abin da za a samu gobe mai daɗi ko marar daɗi wanda zai sa farin ciki ko wanda zai sa bakin ciki da yawa za a samu kaɗan za a samu me zai faru Allah ne ba kansa sani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamu ko babu wanda ya san inda zai mutu daga cikin istoshin da ake bayarwa a nan akwai wani malami da ake cewa da shi ibnu ajiba ya rubuta wani babban tafsiri da ake cewa da shi albaharul madid a ƙarƙashin wannan ayar inna allaha indahu ilmu sa'a sai kawo ta kissa wanda da yawa daga cikin malamai suna kawo ta majalisin annabi Suleiman yana zaune da shi da 'yan fadarsa sai mala'ikan mutuwa ne sun ce a wannan lokacin ana iya ganin mala'ikan mutuwa amma dai za ka gan shi a sura ne wacce za ka iya fahimta wacce kuma za ka iya daurewa shi ne za gan shi a sura ɗan adam sai wani matashi ya ga mala'ikan nan ya ƙura masa ido ina ta kallon sa lokacin ma bai san mala'ika bane sai yace da annabi Suleiman ya annabin Allah wannan da yake ta kallo na din na ga kallon sa ya sananta gare ni wai wane ne sai yace mala'ikan mutuwa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala kenan annabin Allah abinda nake so tunda kana da iko da iska sa iska ta dauke ni ta mai da ni India haka sa iska ta ciccibe shi ta kai shi India sai mala'ikan mutuwa ita ikon Allah ita abinda yasa nake ta kura masa ido Allah ya aiko ni ya ce in karɓi ransa a India ni kuma na zo ka na gan shi a nan gurin ko ba yadda za a iya taɓa shi a nan sai ya je indiya to shi ne wa matar da sun bi ayi arzin ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu wani bai hude da ya ji ana magana a kan ba wanda ya san gaibu sai allah sai zo gurin ibn abbas ya maso su tambaye ce ka ce ba a san gaibu ba ni kuma na sani na san kaza na san kaza sai ce to bari ka san wannan din ai na zan mutu sai ce ban sani ba sai ce to Allah ya yi gaskiya kuma kai yi ƙarya khalifa abu ja'far al-mansur sai yi mafarki sun gaisa da mala'ikan mutuwa sai ce da shi mala'ikan mutuwa da Allah wai shekara nawa zan yi a duniya sai yi masa haka nawa kenan shekara biyar shekara goma wata biyar ai shekara biyar wata biyar kwana biyar sati biyar awa biyar shekara ɗari biyar ba ne sani daga garin Allah ya waye sai ce ina wanda ya iya fasar mafarki aka masa wani sai ce da Allah mai fasar mafarkin nan nawa sai ce ina garin dai gaskiya da wuya ka fita shekara biyar wataƙila wata biyar <laughs> wataƙila sati biyar wataƙila kaza su zai tashi kuma ya ga ya shafa shekaru shi ne wani lokaci da wannan magana ta tashi ake wa abu hanifatan nu'man tambaya aka ce ne fasarar wannan mafarkin ne sai ta ai mala'ika da yi masa haka ba ina nufin shekara biyar ba ina nufin abubuwa guda biyar ba wanda ya sani sai Allah daga ciki akwai sanda za ka mutu da inda za ka mutu da inda za a binne ka da kuma shekarun da za ka wannan kadai Allah maɗaukin sarki shi ne bawa kansa shina to ne na nuna mana babu wanda daga cikin bayi wanda zai ce ya san wani abu na gaibi wasu za su iya cewa ai akwai abubuwan da ake gano su ta hanyar ƙara'in yanzu akan yi su kanin a iya gano ɗa namiji ne ko mace ne akan iya yin scanning a gano cewar wannan ɗan yana ko a wani amfani da wasu abu a gano ɗan yana da rai ko ba shi da rai ko kuma a ga wasu alamu a ce ana jin namiji ne ko mace aka ce wannan duk sunansa hasashe amma ba za ka iya tabbatarwa ba za ka iya cewa abu kaza ne kuma Allah ya ce ƙarya kake ba haka ba ne shi sa da yawa masu hasashe za su ce za a yi ruwa Allah ya ƙi ruwa su ce ba za a yi ruwa ba kuma Allah ya saukar da ruwan in kuka duba a wannan azumin masu hasashe har na kasashen laraba da ake jin suna da kayan aikin da mutanen ba su da kayan aiki sun ce ba za a ga wata ba amma ko sai aka ga wata Sau da Allah ya nuna musu wannan ba hurumin su za ka iya cewa za a yi kaza Allah ya ce ba za a yi ba ko ka ce ba za a yi ba Allah ya ce sai an yi to amma dai duk abin da Allah ya ce ya ɓoye shi yakan sanau da wasu daga cikin bayansa. akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam shin abin da zai faru kuma ya faru daga ciki akwai abin da ya zo a cikin hadisin huzaifa radiyallahu anhu wannan hadisin manzon Allah ya yi bayani ne game da sauye-sauye da za a samu a cikin musulmi za a iya samun gwamnati ta kirki ta ɗau wani lokaci sannan kuma a samu wani juyi sai a samu wacce take ba ta kirki ba a ƙara samun juyi a samu ta kirki haka za a yi ta jujjuyawa za Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan annabta yace za a samu annabta kuma za ta zauna a cikin ku iya lokacin da Allah ya diba sannan Allah ya dauke wannan annabta din Haka ce wannan manzo Allah ina ishara ne zuwa ga zamanin sa yace sannan a za a samu wanda za su yi jagoranci na al'umma wanda za su dinga kwaikwayar irin tsari da jagoranci na annabawa aka ce wannan ina ishara ne zuwa zamanin alkulafaul arba'a abubakar da umar da usmana da ali sai cikon na biyar ɗinsu shine umar ɗan abdulaziz ita sannan lokaci zai ƙara canjawa a daina bin tsari na annabta za a koma bin tsarin mulki ta hanyar dawo da sukan kan addini wasu mutanen Allah ya kaskanta su ta hanyar nesanta su da addini shi sa ƙarshen hadisin da manzon Allah yi magana cewar za a ƙara samun canji za a dawo da tsari irin tsari na annabta aka ce sai manzon Allah yi shiru bai ƙara cewa komai ba wannan ina daga cikin labarurka na gaibu wanda ba su faru ba Allah ya sanar da manzon Allah ko manzon Allah ya sanar da mutane shine ma'anar illa manir ba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan sannan daga ciki akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na abubuwan da za su faru na fitintunu a ƙarshen zamani a cikin wannan al'ummar sai manzan Allah ya koyar da mu abin da ya kamata ne idan fituna ta kunno kai to kakka zama kana cikin ta ka zama to kana wajen fitinar kuma ka nemi tsari da fitina kakka nemi Allah ya kawo fituna. domin in fituna ta zo ba kowa ne yake iya shallakewa lafiya ba shi sa daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi a'udhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan Allah ka raba mu da fitina ta fili da ta boye ko fitina da tafi ko ta fitina girma tafi ko ta fitina hatsari ita ce fitinar addini Allah ya fitine ka a cikin addinin ka da kana bin Allah ka daina bin Allah da kai mutumin kirki ne na Allah ka ba na Allah ba wannan tana daga cikin babbar fitina akwai kuma fitina wacce ta shafi dukiya akwai fitina wacce ta shafi lafiya akwai fitina wacce ta shafi ƴaƴa akwai fitina wacce ta shafi aminci ko tsaro ko su wannan duk nau'i ne na fitina amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana fitina kanka shiga cikin ta domin in ana fitina ka tsaya inda kake ya fa a ce kana ciki ka kokarin ka gudu ko da a hankali ne kake janye jikinka ya fi ka tsaya ka yi gaggawar kaucewa fituna ya fi ka tsaya cikin fituna Ba za ya ce duk wanda ya ga ana fituna in ya leƙa ita ma za ta leƙo shi sau da an kaga ana fituna ka yi ƙoƙari shi sa a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man waje da malja'an aw ma'azan falya'ud bihi wanda ya samu inda zai buya ya fake ya nesanta kansa da fituna to yi ƙoƙarin ya bi wannan gurin ya kuma nesanta kansa da shi maza Allah ya ba da labarin yaƙe-yaƙe da za a yi a ƙarshen zamani wanda abuwa da yawa za su faru na tashin hankali shi ne abin da ya zo a cikin hadisin zainab radiyallahu ta'ala an anha take cewa wata rana manzan Allah ya shigo inda ta ce hankalinsa a tashe ina cewa wailul lil arabi min sharrin qad wai lil arabi min sharrin kadi kamar ka dinga cewa laraba sun shiga uku tashin hankali ya fuskanto larabawa aka ce suwaye larabawan da manzon Allah yake magana a wannan lokacin ana nufin musulmi wata musulmi za su game da matsala matsaloli za su fuskanci musulmi za su tashi a cikin musulmi manzon Allah yake cewa an bude ya kofa ya kafa annabi yayi haka da hannunsa aka ce wannan dan yatsan al-ibham da kuma wannan shine ne asabba ko as ya yi haka ita an buɗe musu kafa kaɗan. maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yana ishara ne zuwa ga irin fitintunin da za su faru a cikin al'umma sai Zainab suke cewa ya Rasulullahi yanzu sai Allah ya bari mahallaka a cikin akwai mutanen kirki sai manzan Allah ya ce idza ka al habar idan sabo yawa idan barna ta yawa to ko da mutanen kirkin sai Allah ya hallaka Allah ya tsare mu kuma wannan nubu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata barna ta yadu a karan tasadufin barri wal bahr ko mutane su ne suka kirkiro kansu ka kirkiro kanka abinda zai kashe ka ka kirkiro kanka abinda zai kashe yan uwanka ka kirkiro kanka abinda zai tashi hankalin al'ummarka wannan biya da cikin zaharar fasadu fil barri wal bahr sannan sai maganar saba wa Allah da rashin bin dokokinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi kuma sun ce wannan abin da ke faruwa yanzu a gabas ta tsakiya duk ina daga cikin nubu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita alkiyama ba za ta tashi ba sai tafkin furat shi tafkin furat sun ce asalinsa yana towa ne daga armenia ya keto cikin taki ya keto cikin syria sannan ya keto cikin iraki wasu tafkuna ne akwai furat akwai bijila akwai saihun akwai jaihun wanda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan tafkunan asalinsu daga aljanna yake to amma dai manzon Allah ya ce wannan tafkin na furat wanda iketa ya ratsa taki ya ratsa siriya ya ratsa cikin iraki manzon Allah ya ce wannan tafkin zai kwaye wato ruwansa zai janye wani dutse na ɗanyen zinari zai bayyana duniya za ta taru a nan gurin yi ta kashe-kashe a cikin duk adadin mutane kamar ka ce a cikin duk mutum ɗari mutum ɗaya ne zai tsira ka ce a cikin duk mutum dubu bai fita mutum goma ne za su tsira ba shi ma wanda ya tsira zai dinga cewa watakila ni ne watakila ba ni ba ne to wasu daga cikin malamai irin su as-siddiq al wanda ya rubuta littafi da ake cewa da shi al-ikhtira'atul asriya yayi magana ne akan mutabaqa na al-ikhtira'atul asriya abubuwan da aka kirkira na zamani wanda suka zo sun dace kuma sun yi daidai da abin da ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara hadisai da yawa wanda suke ishara akan abubuwan kirkire-kirkire na zamani sai ce wala Allah wannan faɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne ko yana ishara zuwa ga arzikin da Allah itara a gabas da tsakiya duk abin da ya sa kuke ga ake wannan yaƙe-yaƙen ake wannan kashe-kashen yawun kafiran duniya ne ike dalala kan wannan arzikin kuma yanzu za ku ga abin da shugaban ƙasa amerika yake faɗa a kan hare-haren da ake kawai iraki jiya-jiyan nan ya yi suɓur da baka ice ina fatan in ya kwaci gwamnatin iraki farkon abin da zai fara sa hannunsa a kai shi ne ɗanyen man fetur ɗin da ƙasar take da shi kamar yadda aka yi venezuela aka sace shugaban aka kai shi aka ɗaure shi da shi da matarsa sannan kuma aka kwace arzikin ƙasar to shi ma abin da yake so yi kenan sau da aka musulmin da ba sani ba suna nan suna ta ihu kana nan najeriya ba ka taba zuwa ko ina ba kana ta ihu kana cewa ai kasar iran wata kasa ce wacce ba ta da addini ba ta da aƙida sau da haka kana munnar abin da ya same ta ya ci gaba da samunta bai kamata musulmi ya farin ciki da wannan ba idan sun kare da ita za su harari sauran kasashen akwai maganar taki ƙasa ce ta musulunci mai karfi mai karfin tattalin arziki za a hare ta bayan an gama da ita za a dawo cibiyar addinin musulunci ne ita ce maka da madina kuma daman wannan ne babban target ɗansu akwai abin da suke cewa da shi akwai abin suka kirawo shi da watan babban isra'ila so suke su canja mafin duniya duka kuma lokacin da aka rinjayi ƙasar iran ya zamanto an kai ta ƙasa an tattake ta to abin ya kamata musulmi su jira lokacin da za a naɗa na tanyahu shugaban ƙasashen musulmi na duniya allah kada nuna mana wannan lokacin Allah kuma kada i ba su iko Allah kada i ba su nasara Allah kada i taimake su Allah ka taimaki musulmi akan kafirai musulmi ko da suna da kuskure suna da tuntube suna da wasu abubuwan wanda ake ganin ba daidai ba ne, ba yadda za ka yi ka haɗa su da wanda suke kafirai sau da haka farin ciki da nasarar isra'il da farin ciki da nasarar amerika akan iran kamar farin ciki ne da ɗaukakar kafirci akan musulunci Allah muna roƙonka Allah wannan ƙasa Allah ka taimake su Allah karka ba makiya nasara a kansu daga cikin abubuwa na gaibu wanda Allah ya sanar da manzon Allah ya sanar da mu wanda manzon Allah har rantsuwa i annabi yayi rantsuwa yake cewa wallazi nafsi yadihi yace yayi rantsuwa da Allah duk sanda kuka ji manzon Allah yayi rantsuwa to magana babba ce domin a matsayin mu na musulmi ba mu da bukatar manzon Allah ya rantse mana ko bacci kake yi aka ce da kai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce sam'an wa ta'atan ya rasulullah wannan shine umarnin da Allah imana kuma shine abin da ya wajaba akan mu manzo Allah ya ce duniya ba za ta tafi ba har sai wata rana ta zo wani zai kisa in ka tambaye shi me yasa kai kisan zai ce bai sani ba wanda aka kashe in ka tambaye shi kace me kai aka kashe ka zai ce bai sani ba kamar yanzu abin da yake faruwa kuma aka ce wannan kashe-kashen kamar yadda wani hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuna cewar ba fa ma abokan gaban mu bane za su dinga kashe mu ba ai a ƴan uwan mu ne musulmi za su kashe yanzu mafi yawancin rikita rikitar da ake a kasashen musulmi su wane ne suke kashe ƴan uwansu musulmi ku je Sudan wanda suke yaƙi a Sudan wannan ice la ilaha illallah wannan ice la ilaha illallah wannan ce Allahu akbar wannan ce Allahu akbar manzo Allah ya ce yan uwanku musulmi su za su dinga kashe ku yanzu da suke sata mutane su ce a ba su kuɗi in ba a ba su kuɗi ba su kashe ko an ba su kuɗin su kashe hannuna mana suke yi a bidiyo suke ce su suna sallar idi da limamin sai yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd amma shine zai dauki musulmi ya sace shi ya kashe shi ya ce a bashi kuɗi in ba a bashi kuɗi ya kashe in an bashi kuɗi ya kashe sannan waɗanda suke zuwa masallaci su ɗana bam masallata sun taru a masallaci su mutu da waɗanda suke zuwa asibitoci su ɗana bam da waɗanda suke zuwa kasuwanni su ɗana bam dukkaninsu musulmi ne suna cewa la'ila illallah muhammadu rasulullah shi sa manzo Allah yace ku a zara takobi a cikin wannan al'umma in an zara takobi a cikin wannan al'ummar ba za ta koma cikin gidanta ba za ta zubar da jini to Allah ka tsare mu da fitina Allah ka raba mu da fitina ta fili da ta ɓoye Allah ka raba mu da fitina ta addini fitina ta duniya ko wata irin fitina ma Allah ka tsare mu da ita wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wanda kuma wasu su suna ta afkuwa wasu su kuma za su afko nan gaba amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce akwai abubuwa da za su faru duk wanda ikille su zai ji abin bai mar daɗi ba satarauna umuran tunkiruna ha izaman za ku dinga ganin manya-manyan abubuwa wanda zuciyarku ba za ta ji tana son wannan abin ba annabi ce faɗi za ra'aitun zalika fazkurullah in kun ga haka tana faruwa to ku ambaci Allah abinda ake nufi da ku ambaci Allah wato ku zamanto masu zikirin Allah sannan kuma ku zamanto masu komawa ga Allah wannan ina nuna mana wayo da dabara ba zai iya fitar da mutane daga cikin wannan musibar ba abinda zai fitar da mu daga cikin wannan musibar shine komawa ga Allah Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sukofinka maɗaukaka Allah ka tsare mu da fitina ta fili da ta ɓoye Allah ka raba mu da faɗuwa cikin faɗawa cikin fitina karama da babba Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka raba mu da kunyar duniya da kunyar lahira ka raba mu da azaban lahira da azaban lahira ya Allah matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sukofinka madaukaka Allah ka yaye mana Allah duk wata damuwa da muka fada a cikin wannan ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka fitar da mu dukkanin al'ummar mu ta musulunci wanda suka fada cikin wata damuwa Allah ka fitar da su daga cikin wannan damuwa Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana addinin mu ka tsare mana rawukan mu ka tsare mana lafiyar mu ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana garuruwan mu ka tsare mana ƙasashen mu ka tsare mana unguwannin mu Allah muna roƙonka wannan gari Allah ka cika shi da alheri mazauna wannan garin Allah ka cika su da alheri duk abin da zai bujiro mana a wannan gari wanda zai zama na fitina ta addini ko fitina ta zamantakewa Allah ka yi mana maganin Allah ka shirya mana ƴaƴanmu su da su Allah ka shirya mana ƴaƴanmu su da matansu Allah ka ɗaukaka darajar mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salati wa sallam